shiga gidan nan wane ne gidan nan dai na ce wane ne ya dami na ce wane ne gashi mata gidan nan na shiga ma bala'i ne da ita wallahi na shiga ta kula min za ta zai yi shiga gidan nan ba bari in zauna da yawan yankin nan subhanallahi koyo Allah wani yau ma me za a ci me za a ci gidan nan gaba ɗaya ba koyi Allah kawo hanyar da za a ci <laughs> madalla Allah salamu alaikum salamu alaikum dama abin da yake bani mamaki da kai na zo tun daga can baya na leko magana nake magana nake gaba ɗaya ba sai inda tunanin kai ta ba ko ƙarin aure za ka ai bari ƙaura to ai ina ga yau kwana na uku ba ci komai gidan nan ba subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi to kai kuwa Allah na tuba hadan da naka aka ɗauko da kasuwa bari motar ta da shi koya aka ai ƙaura tsabar talauci ne amma kwana ukun da nake gama ban shi ma shiga gidan ba ba kwada ku baka shiga gidanka ba kana nufin a waje kake kwana a waje nake kwana saboda bala'in matata na gidan na shiga gidan nan eh. saboda ba a ci ba eh. in ta rike ni eh. sai dai makauta su raba mu a'a tashin hankali da ba a sama rana to ko za ka iya ba labarin irin abubuwan da suke tafiya irin abubuwan da suke tafiya a ƙaura ko kuma na tuɓe rigar nan na zubar da shi mai gida Gaskiya ba zan yadda cikin gidan nan ba Ba zan ba fa mai gida. Ba ki fa da rigima ki ta tashi ba. Gaskiya ba zan a cikin gidan nan ba. Ba ci ba sha ba sutura kalli kayan da nake yawo da shi. Ni ki dibi na mana. Kwana na ku ban ci ba. Ya kila ma makauta sun baki. to gaskiya ba zai ba zai ba zan fayyada cikin gana ba ko a samu min abin da zan ci kwan tuba wannan rigan kin san yanzu menene ai haka abun ya faru ai haka yake haka haka yake to ai baka sani ba ka san ita rayuwar nan ta duniya mm-hmm. ni abin da ya sa nake jin daɗin rayuwata a duniya kafin a yi cuta sai da aka yi magani wannan matsala ta kai abu ne mai sauki ai akwai fari mai farar aniya sukari ba kai farin manza ba kan daki sai dubu ta tare aka wani kafin musanya akai guda a kwanso goma ka san waye to ai kai abin da nike so ka gane wannan ai abu ne mai sauki kai baka ji ba a garin nan na gara ku ai wannan gari ne mai albarka mai dubin tarihi ai kana ji ana cewa sarki sarki sarki sarki to ai baka da wata damuwa irin wannan in dai dan matsala ta kan wannan hidimar ce taka ta sallah ai magana ta ƙare kuma ka san shi a cikin garin nan ai idan aka ce maka sarki na kalu na kware na kalu shi fa abin da yake bani mamaki shi ba dan siyasa bane amma ya fi yan siyasa ya fi yan siyasa kyauta shi sarki na kalan lo to abin da baka sani ba ina baka labari kware da gaske ranan nan ya taho a mota yana bacci mm. ni ko muna tafiya a malanken shanu bacci ke amma yadda na ji hannun shi na cewa ka ba su ka ba su shi sarki na kalo ka ba su shi sarki da nake gaya kuma baka san wani abu ba shi ana faɗin sarkin nan fa to fa ina baka labari a lokacin azumin nan ya rabar da shinkafa ta fi tirela goma sha biyar sarkin sarki ba na kalo, eh, eh, ikon Allah na ga na karshen yanke talauci na can kawai za ka je magana ko ni je na samu buhu uku ah! channel din nan kana kuma sai ka danna mun saki sabon ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shirye